yau juma'a sha shida ga watan shawwal hijira na da dubu ɗaya da ɗari hudu da ashirin da ɗaya wanda ya daidai da sha ɗaya ga watan Januari shekara ta dubu biyu da ɗaya Allah maɗaukakin sarki cikin ikon shi da hikimar shi da tsarin shi ya dawo da mu bayan sallah insha Allahu ta'ala za mu ci gaba da karatun littafin asarimul battar fi tasaddi lissaharatul ashrar takobi mai matuƙar kaifi game da tinkarar bokaye masharranta. Wallafar babban malami, a Sheikh Wahidu Abdulsalami Bali, Allah maɗaukakin sarki ya saka mushi da alheri. In jama'a ba su manta ba, karatu ya yi karatu a cikin littafin nan, domin kuwa malam ya gama karantar da mu muƙaddima ta wannan littafi wadda ke ɗauke da bayanai dangane da aƙida, cewa menene sihiri, waɗanne irin nau'uka ne sihiri ya kasu. ta yaya ne ainihin boka yake samun alaƙa da aljanu in boka na son ya kira ko ya halarta wani aljani yaya yake duk waɗannan abubuwa ne da ke da alaka da ainihin wato aƙida da hukuncin sihiri da ɗan sihiri da hukuncin koyon sihiri tsafe-tsafe secret societies duk waɗannan abubuwan mun tattauna su a baya insha Allah sai malam ya zo ya fara karantar da mu cewa shi sihiri ɗin nan iri-iri ne amma mafi muni daga cikin nau'in sihiri shine sihirin da Allah ba da labari a cikin alkur'ani wato sihiru tafriq wannan ainihin sihiru tafriq mun ji menene shi wato asiri ne da ake dan a raba mutum da matar shi ko a raba mutum da dan uwan shi ko ɗa da uwa ko ɗa da uba ko ya da uwa ko ainihin aboki da aboki ko mata da miji ko a raba ka da abokin ainihin wato ka ta arzikin kasuwanci ko a raba ka da ofishinka ko wata harka taka da kake samun harkokin rayuwarka malam ya kawo mana dalilai Alƙur'ani da sunan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama game da haka sa'an nan kuma ya zo ya biyo baya da yadda ake karya shi irin wannan asiri ɗin. bayan da ainihin ya kawo yadda ake karya shi wannan asiri ɗin sai kuma ya zo da ainihin wasu bayanai waɗanda suke da alaƙa dangane da in ka samu kanka a halin rikici kai da kake karya ainihin wato sihiri ɗin, sai ce to ga matakin da zaka bi ga mataki kaza in mara lafiya bai samu sauki ba a komawa kaza mara lafiya bai samu sauki ba a komawa kaza har dai aka kai mataki na ƙarshe na uku shine yanzu mara lafiya ya watsake fes ya samu lafiya sai ka gode wa Allah ka kai alfahari cewa kai wane ne a'a ka ƙara ainihin ƙanƙan da kai kana komawa ga Allah yace to sai kuma ka nuna wa ma'ainihin mara lafiyar nan da ya watsake cewa lallai ne wajibi ne ya ci gaba da kula da ainihin wato dokokin Allah madaukakin sarki yana baiwa ainihin wato alqur'ani muhimmanci da bin sunna yana kaucewa duk wasu abubuwa da ke da alaƙa da shigantaka kaɗe-kaɗe da sakarci da makamantan haka a yanzu sai malam zai cika mana alkawarin da ya akan cewa duk wani babi da ya je ƙarshen shi zai buga mana misali a aikace na nau'in irin wannan sihirin da shi da kanshi ya taɓa karyawa malam ya ce namaziju amaliya da ilaji sihirin tafriq ga misalai a aikace da malamin ya biya karya irin wannan asiri da ake don araba mutum da matar shi ko makamantan haka namuzaj mufradi misali namazij jam'i misalai ma'ana nan ba misali ɗaya malam zai kawo maka ba domin malamin ya daɗe yana wannan harka don haka zai rinka yana kawo maka cewa ya fuskanci matsala iri kaza ba yadda ya maganinta a nan zai ƙara wayar maka da kai ne ba wai yana son ya baka labari shi gani ba ne yana magana da aljani shi mai tsoron Allah a'a ba abin da yake sai nuna maka ba ne. yana son ya nuna maka ne harkokin da ya karantar da kai a baya ga su a aikace practically ma'ana an gama bayani theory shine za a zo a saka maka abin into practice yaya za ka ga ai yadda ake aikin a aikace don kai ma ka naƙalta saboda shi ilimi aka ce bin naƙali la bin nazari ilimi ana koyo ne ba wai ka je kai nazari ba a koyo ake a ilmance babban malami wahidu abdussalam bali ya ce annamuzajul awwal misali na farko daga ainihin wato cikin misalan da za a buga aljinniyu shaqwan ga labarin wani aljani mai suna shaqwan sunan shi aljanin kenan wahidu abdulsalam bali yi hira da shi Ya yace kanat hadhihi almar'atu takrahu zawjaha kurhan shadida ita wannan mata ta kasance tana kin mijinta kiyayya mai tsanani tamkar ka san mata kenan to wannan na daga cikin wani uslubi adadi na ainihin larabawa sai zo maka da wata sura ta ban labari sai an shiga an shiga sannan sai kanka ya waye yanzu nan da farko kamar ka san matar yace ita wannan mata ta kasance tana ainihin wato ƙyama tana ƙin mijinta ƙiyayya mai tsanani kamar ka ce wace ce sai ka jana ta siffanta maka ya ce wa kanat a arabu sihiri zahiratan bayyinatan domin alamomin sihiri symptoms na sihiri su ne a arab duk sun gama bayyana sarari tare da ita hatta inna ha kanat ta baya kumin baiti zaujiha har ma ta kasance gidan mijin shi da kanshi ya ne mata matukar ƙunci tana kuntatuwa tana gidan mijin bal wata baya kumin zaujiha nafsihi shi kanshi mijin ma tana kunci da ta ganshi sai ta ji ta shiga cikin kunci ta shiga cikin damuwa wa kanat tara zawjaha bi manzarin mur'ibin mukhifin ta kasance tana kallon mijinta kallo na halin firgici da tsoro ka annahu wahshun muftarif kamar wata dabba ce mafarauciyar dabba ma'ana da mijin ya tinkaro ta sai ta rinka kamar zaki ce ko kura ko makamancin haka duk wannan na daga cikin shegantakar aikin bokaye an yi ne don a raba ta da mijin don haka sai a kyamatar da ita mijin shi kuma Allah maɗaukakin sarki shi ke juya zukata shi ne musabbibul asbab to na daga cikin asbab na juyawar zuciya shi ne ainihin aljani ya shiga cikin jinin mutum kamar yadda hadisin bukhari da muslim suka faɗi cewa inna shaytana yajri min ibni adama majrad dami lallai shaytani yana gudanuwa a cikin jinin ɗan adam duk inda jini ke gudana majrad dami annabi yace duk inda ka san jini na gudana a cikin jikinka ka tabbatar da cewa shaitan na iya shiga wannan wuri to in ka fahimci wannan da kyau sai ka gane ita zuciya ita ce daba ko kuma cibiyar jini a jikin ɗan adam ashe babu inda shaidanin aljani ya fi tamarkuzi kenan ya fi kafa cibiyar shi fiye da zuciya don haka in aka ce sihiri mafi muni to shine sihirin tafrik shine sihirin mahabba domin za a shiga ne aljanin zai shiga zuciyar ne ya je ya juya daga soyayya ta ainihin koma kiyayya daga kiyayya ta ainihin koma soyayya wancan daga soyayya ta koma kiyayya shi ake kira sihirin tafrik matarka na matukar son ka sai ta birkice kawai sai ta ji ba ta kaunar ka ko misqala zarrati jama'a mun gane wannan da kyau ko ɗaya kenan ko kuma matarka tana matuƙar ƙinka ba ta ƙaunar ka sai a birkiɗa zuciyarta sai ta ji tana matuƙar son ka wannan shi ake kira sihirul mahabba akasin wancan kenan to irin wannan ainihin sai ya kai a juya zuciyarta daga ƙiyayya sai ta koma soyayya daga soyayya sai ta koma kiyayya to wannan da ake magana ana maganar an juya zuciyar ne daga soyayya ta koma kiyayya sai ka ga an yi aure kwana ɗaya kwana biyu nan da nan ta birkice kuma ta ce faufau ba ta ƙaunar shi ba ma ta son ganin shi ana cikin haka da ya tunkaro ta sai ta hau ihu a rinka cewa wannan yarinya ko ta tafi ne ko menene ko menene ma'ana a lokacin bayan da shaiɗanin ya birkice zuciyarta ba ta ƙaunar shi sai kuma ya zo fuskarta sai ya ainihin yi mata siddabaru da duk sanda ta ga wannan mijin sai ta ganshi a matsayin kura ce ko zaki ko makamantan haka sai ga ango ya shigo ɗaki ana munna ana munna can kuma sai a ji amarya tana ihu lafiya lafiya ai tana ihu ga zaki nan ga zaki nan shi kuma yana cewa lafiya amarya kuma tana ƙara gudu tana cewa jama'a ku zo ku kwace ta jama'a mun gane wannan da kyau ko wannan kaɗan ne daga cikin sharrin bokaye matsafa yan duba da makamantansu malam ya ce ثم ذهب بها زوجها إلى أحد المعالجين بالقرآن wannan mata da ta kasance tana kin mijinta matuƙar ƙiyayya sai mijinta ya ɗauke ta ya tafi da ita zuwa ga ɗaya daga cikin ko wani daga cikin malamai masu yin magani da alkur'ani masu aikin ruƙuya kenan malaman sunna malaman addini wannan faqal jinniyu sai aljani ya magana akan harshen wannan mata wa qala a taƙaice ga abin da aljanin ya ce innahu ja'a an tariqis sihiri shi ya zo ya shige ta ne ta hanyar sihiri wato asiri aka yi mata aka haɗa ta da shi wa muhammaduhu kuma babbar manufar shi hiya tafriqu baina hadha ar-rajuli wa zawjatihi ita ce ya ga ya raba wannan mutumi da matar shi fa darabahu al-mu'aliju kathiran shi wannan malami mai ainihin yin magani ɗin ya doki wannan aljani duka mai yawa matukar duka na lam yastajib sai dai bai amsa ba bai ba da haɗin kai ba shi wannan aljani sam duk dukan da aka yi mishi ya daku amma kuma bai yadda ya fita ba hatta kana liya zawjuha wahidu bali ce har ma dai sai da ya kai mijin nata ce da ni innahu zalla yataraddadu ala hadha almu'alij bi zawjatihi shahara sai da zarce sai da kai wato matsawar wata guda yana kai da komowa yana kai mata shi wurin wannan ainihin malami mai magani ya kai ta yau gobe ya kai ta da safe ne da yamma ne da daddare ne kullum yana ta kai da komowa tsakanin wurin gidan shi da mai maganin yana zuwa da matar tashi wa akhiran talabal Jinniyyu minhu an yutallika imra'atahu walau talqatan wahida daga ƙarshe dai wata rana sai aljanin ya buge ta a gaban mijin kenan sai ya ce abin da za a yi in har kana son matarka ta samu sauƙi kuma in fita daga jikinta sai kai mata saki ko da saki ɗaya ne shi kenan zan fita in ba ta wuri walil asafi abin bakin ciki da takaici labbas zauju falabahu sai shi wannan mijin ya amsa wa abin da shi wannan aljani ya nema wa tallaqaha talqatan wahida sai mata saki daya a hasan sannan kuma sai ce ya dawo da ita fa shufiyatil mar'atu usbu'an wahidan sai mata ta samu sauki tsawon mako guda kawai kaga yaudara aljanu kenan yaudara kenan mun gane wannan da hasan sannan sai aljanin ya sake dawo mata marratan ukhra wani karin daban fa ja'ani ar-rajulu biha shine wannan mutum mijin ya zo min da ita ni wahidu bali falamma qara'atu alaiha al-qur'ana yayin da na karanta mata alqur'ani suri'at sai ta fadi warwas ta sume wa dara hadha hiwaru sai wannan hira ta gudana tsakanin ni da wannan aljani wa sa'azkuruhu bi ikhtisarin shadidin amma ga wannan hira zan ba ku labarin ta a cikin matukar takaitawa to abin da nake so kai mai saurare na da kallo na ka tsaya ka fahimta da kyau na daga cikin kuskure shine in ka ɗauki matarka ka kai wurin malami mata karatu in aka dawo gida aljani ya buge ta ko aljanin ya nemi ku magana kar ka sake kai don ba harkar ka bace ba ka san yadda ake abin ba jama'a mun gane wannan da kyau in ko ba haka ba kar ka ga cewa ka kira mai gyaran lantarki Ka ga yana ɓare waya da hannu dan kaga ya tafi kai ma ka ce bari ka bare da hannu mai washi yana da wani sirri nasu na ma'aikatan lantarki in an yi kaza in an yi kaza za a iya barewa da hannu kai kuma dolo sai ka ga abin ma ashe mai sauki ne sai ka je kai alkafura ka dangwala hannunka sai a zo da kai kamar gafashen biri ka makale jama'a mun gane wannan da kyau ko eh, eh eh shi yasa ba harka ba ce wadda kawai kaga malami yana a ah, to ai magana ce da aljani ai shikenan khalas khalas a a wallahi yanzu kun ga wannan gashi sai in malamin a gaban malamin ne malami ba zai yadda ai haka ba aljanin ya ce to abin da za a in kana so a sake ta me yasa bai faɗa a gaban malamin ba ya san ba zai kai ga nasara ba amma da ya ga mijin shi kenan ga shiga irin shi sai kawai ya ce ai in har kana son matar ka ta watsake sai ka saki matar saki ɗaya kun ga ya tabbatar da manufar shi kenan shi aljanin to yanzu ya sake ta saki ɗaya sai ga ta watsake sai ka ji ya ce ah, ka gama alhamdulillah mu ma mun ma fi malaman ma sanin sirrin abu ka ji ƙarya to shikenan bayan mako guda sai ya dawo kuma shikenan to a wannan lokacin ya tashi dawowa fa yana dawowa ne da cikakken taurin kai dan ya san za a dau mummunan mataki a kan shi to yanzu an gama da matsala to a hanci wannan matsala saki ya yiwu ko bai yiwu ba babu shakka saki ya yiwu domin ba tursasa shi aka yi shawara aka ba shi kuma ya karba shawara ce aka ba shi ko ka tursasa shi aka yi ba tursasa shi aka yi ba shawara aka ba shi in kana son matarka ta warke to shi kenan ka sake ta saki ɗaya in ya so sai ka ce ka dawo da ita sai ce to shi kenan sai karɓa inda sa shi ne kaga dole ne kai haka amma in kana so sharaɗi in ko baka so shi kenan jama'a mun gane wannan da kyau na a'a wace larura Aa, to mutane na duk mutanen da ke saki ai su ma za su iya cewa bisa larura ce ka tsaya ka duba da kyau duk wanda yake saki shi ma inda ba a koma zai ce ai larura ce zai ta tawili abin da ake dubawa an tursasa shi ne cewa wajibinka ne dole ne ka sake ta ba haka aka yi in kana so ta watsake saka ta saki eh sannan sai ka ce ka da da ita duk waɗannan kasusuwan na wa'id bali suna nan da larabci wanda ya irin waɗannan hirarrakin fa da su zaka ji irin tattaunawar kasusuwa ne da yawa kamar yadda ka ga muna yaɗa namu da Hausa ɗin nan haka shi ma ya tattara su aka yi ta abubuwa haka. Allah ya shirya da mu Kuntu wahidu bali sai yace sai na cewa wannan aljani masmuk ya sunanka dama an ce tambayar farko da za ka fara mishi kenan ko to kun ji yadda muke dama a yadda ake dama mun gaya muku wannan kuskure ne kace ma ismuka wannan karatu da aka koya mana shekara talatin arba'in hamsin a islamiyya kuskure ne ma ismuka wannan hausa ce sai kuma ka ismi muhammadu <laughs> masmuk domin alu ne da taɗi alu da taɗi kaɗe shi ake yi in ya zo a ainihin wato bayan wasali inda cewa za ka yi kamar ismi sai ka ce ismi muhammad amma tun da ma ga ainihin wato wata fataha ta zo wannan fataha ita ce za ta faɗo a ji ta ɗauri sinin ko to lallai ne sai ka kaɗe wannan alukar a in ba haka ba za sai ka ce me da sai ka ce bi ismillahi arrahmani arrahimi don duk ɗaya ne jama'a mun gane wannan da kyau to shi ke sai ka ce masmuk what's your name me sunanka yaya sunanka kala sai ce shakawan sunana shakawan kuntu wa ma tuka sai na ce menene addininka kala sai ce nasraniyun kirista kiristanci ne shi wato shi kirista ne addinin shi eh, kirista ne shi don haka addinin kiristanci shine addinin shi Kultu sai na ce da shi limaza dakhalta fi hadhihi almar'a me yasa ka shiga cikin wannan mata kala sai ce littafriki bainaha wa baina ha don raba ta tsakanin ita da mijinta kultu sai na ce da shi sa'aridu alaika amran zan bujiro maka da wani al'amari in hu falhamdulillahi in ka karɓi wannan al'amari godiya ta tabbata ga Allah wa illa in ku baka karɓa ba ba lallai ba dole falakal khiyar zaɓi ya rage gare ka amma ni dai ga abin da zan gaya maka kala sai ce la tut'ib nafsaka kai wahidu ka saurara kar ka wahal da kanka lan akhrija minha faufau ba zan fita daga jikinta ba laqad dhahaba biha ila fulani wa fulani. ai shi mijin ya kai ta wurin malam wane da malam wane sai ya dige dige guda uku da wane da wane da wane ita lissafi kenan nan misali ya buga maka kuntu sai na ce ana lam atlub minka an takhruja minha ni ai ban nemi dama da ka fita ba na ce maka ka fita ce maka nayi zan kawo maka wata magana wata shawara in ka ga dama ka karba mun gode Allah ka karba an ko baka karɓa ba ba lallai ba dole zabi ya rage naka na ce ka fita jama'a mun yadda ake abin ko yawwa kala sai ce izan fa ma za turi to tunda ka ce ba fita kake nufin in yi ba menene kake so kuntu sai na ce uridu an a'riba alaikal islama ni ina so in maka tallan musulunci ne fa in kabiltahu alhamdulillah in ka karɓi musulunci godiya ta tabbata ga Allah wa illa in ba ka so fala ikraha fi din babu tilasti a addini ba za mu tursa saka ba jama'a kun ji yadda ake ko haka har aljanu musu sallan addinin musulunci karanta cikin bukhari babin jana'iza imam al-bukhari yace babin da ke bayani akan shin yara ƙanana za a yi musu tallan addini dan yaro ne kirista yana zuwa wurin ka sayan manja ko magi ko tattasai ko atarugu ko kaza kaza kaza kaza kuna dan hira da shi shin za ka rinka dan saka mishi talla game da addini amsar wannan tambaya ita ce i eh, mai dalili sai ce ga hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yaro yana wa annabi aiki a gida rashin lafiya ta kama shi kwana biyu annabi bai ganshi ba lafiya wani sai aka ce ai ba shi da lafiya rasulullahi manzon Allah ya taka kafa shi mai daraja da sahabbai suka tafi gaida ainihin wannan yaro ba hude. manzon Allah ya je zauna kusa da shi kai ya jiki ya ce alhamdulillah to yaya musulunta mana yaro ya daga kai ya kalli uban shi nan da nan uban yace a abal qasim ka bi baban kasimu ka musulunta karbi addinin musulunci nan da nan yaro ya musulunta ya karbi addinin musulunci to haka da ainihin sahabi ibnu Abbasi, an yi mishi tallan addinin musulunci ya shiga musulunci shi da uwar shi a halin uban shi Abbas a lokacin bai musulunta ba eh amma wannan irin tallar da zaka yi musu na addinin musulunci ihsani sai ya gabace shi tukuna sai ka kyautata musu domin ran dan adam yana karban magana duk wanda ya kyautata mishi kuma yana watsi da ainihin magana duk wanda ya munana mishi a ka gama zagin shi nan banza arnan wofi kafiri naru jahannama khalidina fiha kaza kaza kaza kuma sai ka zo ka ce to ka musulunta yaushe zai ji magana ba zai ji wa'azin ka ba baka da kan gado kai kanka jama'a mun gane wannan da kyau ko to kuna ganin yanzu ku duba yadda ya biyo aljanin nan ba wai daga aljani ya halarto sai ka kwashe shi da mari ka tokare shi me yayi ka tsaya ka ji hanzarin shi mana Za ka ji wannan da aka bi shi a hankali sai aka samu ya musulunta saboda me kafiri ne fasiki ne azzalimi ne to yanzu wannan in ka bi shi da duka ka zalunce shi kai kanka jama'a mun gane wannan da kyau ko ka zalunce shi in har ka bi shi da duka zaka ji wani aljanin ka haushi da duka zai ce in ba ku banna na musulunta ba kun cuce ni da wanne zan ji tilas aka yi mini nake wannan aikin yanzu kuma ina son musulunta kun hana ni ina fatan mun gane wannan da kyau yake sun ma'arattu alaihi islama sannan sai na kai mishi tallan addinin musulunci to ka musulunta mana wa ba'da mujadalatin bayan mujadala jayayya wa munaqasha da tattaunawa tawilatin mai tsawo aslama sai ya musulunta walhamdulillahi godiya ta tabbata ga Allah kaga haka ake bai ce saboda ni ni ma wata tsiya bane sai ce a godiya ta tabbata ga Allah to amma kada daga ya ce ya musulunta kawai ka amince fa sai ka gwada ka tabbatar saboda Allah ya bamu labarin sirrin aljanu ya ce yulquna sam'a wa aktsaruhum kadhibuna laifi biyu Ya ce laifi na farko suna aiki da bokaye suna ɗibo rahotannin maganganu suna kawo bokaye wannan kawai ya ishe su kafirci sannan Allah ya ce wa aksaruhum fasiquna mata kazibuna mafi yawancin su makaryata ne to tun da mafi yawancin su makaryata ne za a iya samun kaɗan masu gaskiya to dan ya ce maka na musulunta kar nan da nan da ya ce ya musulunta shikenan a'a sai ka bincike saboda in ba haka ba sai yaudara ta shigo domin sai shayin irin haka wannan bincike shi ne zaka je a hankali ka bi malamin yana tattauna maka yadda hira take zai gaya maka yadda ainihin ake bincikawar har a tabbatar fa sai sai ce da shi hal aslamta haqiqatan am tukhadi'una shin ka musulunta da gaske ne ko ko dai kana yaudaran mu ne qala sai yace anta la tastati'u an tujbirani ala shay'in kai baka isa ka tursasa ni akan wani abu ba ma'ana na daga ciki baka isa ka tursasa ni akan musulunci ba walakin ne aslamtu min qalbi sai dai ni na musulunta ne tun daga zuci walakin sai dige dige sai dai qultu maza sai nace sai dai me kala sai yace ara amani al'ana majmu'atan min al-jinn an-nasara yuhaddidunani fa akhafu an yaqtuluni a gabana dinnan yanzu ina ganin wani tarin gungun aljanu kiristoci ga nan suna ainihin tsoratar da ni suna firgita ni don haka ina jin tsoron kar kuma in fita su kashe ni jama'a mun ji yadda matsalar nan take ko shi wahid bali ba shi yake ganin su ba shi wannan aljani ya musulunta sai ce to amma ga wata tawaga nan ta kiristoci ko yan kan ne ko yan ofc ne ko yan wane ne gashi nan dai suna ainihin jan kunne na lalle ka zai gaya maka bari ka fita din mu gani mun gane wannan da kyau kultu sai nace ba amrun hayyin ai wannan al'amari ne mai sauki kwantar da hankalinka sahalun al'amari ne wanda yake mai matuƙar sauƙi lauta bayyana lana annaka aslamta min kalbika da a ce za mu iya gane cewa haƙiƙa tun daga zuci har baki ka musulunta a naka silahan da mun baka wani makami ƙauyen ne ƙarfi bi muktabahu la yastati'u ahadun minhum an yataqarraba minka wanda matuƙar kai aiki da wannan makami da izinin Allah babu wani cikin waɗannan kiristocin aljanu da zai iya kusantar ka qala sai aljanin yace a atinihi al'ana ai sai ka bani wannan makamin yanzu qultu la sai nace a a hatta tatimmal jalsa har sai wannan zaman hira namu ya an gama sai an gama zama za a yi sallama sannan zan baka makamin Kala sai ce ma ba turidu ba da zalika to kuma bayan wannan me kake so duk dai ba an yi jawabi ba musulunci na karba kuma me kake so kuntu sai na ce idza kunta qad aslamta islaman haqiqiyyan in dai da gaske ka musulunta musuluncin gaskiya wa min tamami taubatika an tukuli a anis zulmi to yana daga cikin ainihin cikar cewa ka tuba shine ka kubuta daga zalunci ka tuba ka fita daga zalunci wa takhruja min hadhihi almar'a sai ka fita daga ainihin wannan mata kun ji sai za ka fara magana fita kun ji yadda ake aiki jama'a mun gane dan abin sai da hikima azzalimi ne ya zalunci yaya za a yi sai an bi shi da hikima ina fatan mun gane Kala sai ya ce, Na'am, aslamtu, ai da gaske kam na musulunta, walakin kai ta hallasu mina sahiri. To amma yaya zan kuɓuta daga shi bokan da nake wa aiki? Don ka san bokan kamar yadda muka faɗi a baya, za a bashi wannan aljani ne kuma tare da wasu aljanu. To in guda ɗaya ta waye shi bokan zai kai ƙara wurin sarkin aljanu. To sauran sai su je sai a sa su kamo shi. Don haka in bokan ya zo zai mishi azaba. za a haɗa shi da ogan shi mishi azaba to shi ne yake cewa to yanzu in ka bani makami wanda zan samu kariya daga waɗancan kiristocin aljanu da ke gargaɗi na don na musulunta to yanzu kuma ya zan yi da bokan gaba kura baya siyaki jama'a mun gane Kultu, sai na ce da shi haza amrun sahalun wannan al'amari ne mai sauƙi insha Allah walakin idza wafaqtana ala zalika in dai har ka bamu haɗin kai akan zaka fita mun gano wannan wato al'amari ne mai sauki in dai har ka ba mu haɗin kai ka yadda akan za ka fita shi ma bokan za a iya maganin shi da ikon Allah kala na'am sai ce haɗin kai kam na bayar zan fita ƙuntu sai na idan fa aina makanin sihiri to tunda haka ne a yanzu ina ne wurin da aka binne wannan sihiri jama'a kun da ake aikin fa an ce practice make perfect yanzu daga waɗannan abubuwan za ka ƙaru da abubuwan da muka koya a can baya a karatu yanzu can karatu muka nan kuma ilimi muke ɗiba jama'a an gane wannan da kyau misali yanzu matarka tana gaban tukunya to tana girki kenan kai kuma yanzu da kake gaban kwano me kake ɗiba abinci <laughs> mun fahimci wannan da kyau ko yawwa idan haka yanzu karatu an gama ilimi yake koya mana yanzu daga haka za mu rinka cire abubuwan da ya koya mana sai mu samu ilimi mu ma da ikon Allah to shine sai ya ce kala fil haush yana tsakar gida wato a tsakar gida aka binne wannan sihirin shine alhaush tsakar gida farfajiyar gida tsakar gida compound tsakiyar gida haka ya'ani fi sina'il wato a gaban gida a tsakar gida allazi taskunu fihi almar'a a gaban gida ko a tsakar gidan da matar take gidan da matar take to a tsakar gidan aka binne kana sai yace walakin ni la astati'u an uhaddida makana sihir bidabt aljannin sai yace amma ina da hanzari na dai san a tsakar gida aka binne amma takamaiman ina ne dubbab dalla dallan inda aka binne sihirin yace ba zan iya nuna maka ba ban sani ba li'anna hunaka jinniyan muwakkalan bi hirasati hadha sihir saboda a wannan wurin da aka sanya asirin akwai aljanin da aka sanya shi yana gadin wannan sihiri wa kullama urifa makanuhu duk sanda aka gane wurin da sihirin yake naqalahu ila makanin akhar sai dauke shi koma da shi wani wurin daban jama'a duk wannan aikin ya ne fa boka ne ke da taron dangin aljanu a ce kai wani ka je ka shiga jikinta kai kuma wani aikin ka shine ka je kai gadin sihirin duk sanda ka ga wani zai yi kaza ka ainihin duk sanda ka ga za a gane ka je ka canza mai wuri kai kuma wani tsaya kana gadin wani da ke jikinta duk sanda zai fita ka shaƙe mana shi ka zo ka kara hoto haka kuma ƙarshe sai ka ga nawa aka ba bokan nan wani bai wuce a je a bashi naira ɗari biyu ko ɗari uku ko ɗari biyar ba shi kenan ya rasa imanin shi Allah ya kiyaye shi ya sa akwai aiki jama'a babban aiki karatu irin wannan da wa'azi irin wannan ba zai gyara al'amari ba sai an tashi an riƙi mulki duk mutanen da suka ce ba su neman mulki domin su gyara al'umma ba zai yi ba karatu irin wannan za a yi ta yin karatu amma ku sani babban al'amari shine mu samu makana al'amari a hannunmu in ba haka ba gyare-gyaren nan ba za su yi ba ba wai za mu karɓi mulki ne don muna son mulki ba a'a don a gyara al'amari saboda sai na Osman na cewa inna Allah ya za'u bis sultani ma la ya za'u bil qur'ani Allah na gyara ta hanyar sarki gyaran da sai a dade ana wa'azi da alqur'ani wannan gyaran ba zai yi ba yanzu duk irin waɗancan abubuwa da muka karanto game da bokaye a baya muna ji muna gani ga bokayen gaba da baya har alfahari suke a kai su umara a kai su hajji a biya musu komai a yi musu gida a yi musu motoci su fito suna alfahari saboda mukami ma sai aka ce ma amma dai na ce musu bokaye sai dai a ce babban malami malam babba na kofar gabas madadin a ce wani arni sai a ce malam babba ma a malamin ma wai babba ma kaga to wannan babu shakka sai ya zama an samu ainihin wato mulki a hannu da haka ake gyara al'amari kamar yadda Allah ya alkawari ga bayan Allah na gari yace وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلكم lallai wannan shine jama'a sai an samu iko shi yasa matasa a fito a tsaya ciyaman ne kansiloli ne gabnoni ne duk abi a tsaya a rirrike ko ina jam'iyyar da take ci ita za a je a shiga yanzu ba a jam'iyya irin ta su Aminu Kano jam'iyya ta ainihin tsaurin ra'ayi kai kenan ka tsaya dai dam ko za ku ci ko ba za ku ci ba ka tsaya a kan a'a duk jam'iyyar da kaga ita take ci je ka shiga ka zama ciyaman ka zama kansila don ka samu gyara ba don ka je ka saci kuɗin mutane ka yi aure ko ka sai mota ko ka sai gidaje ko ka yi damfara ba a don ka yi gyara kuma wallahi idan dukkan su macuta ne kai kwaya ɗaya in nagari ne wallahi sai Allah ya tabbatar da aikinka kowa ya san malam lawan assalamu alaikum a Najeriya nan ba wanda bai san shi ba ciyaman ne na na na na malumfashi local government a jihar Katsina ina ne ba a ji labarin shi ba to duk waɗannan kisoshi da ake karantawa yan islamiyya game da Umar yan secondary Islamic studies game da Umar ai ba ana karanta musu bane a'a Allah ya ce laqad kana fi qasasihim ibratun li ulil albabi ma kana hadisan yuftara duk wannan labarai da ake yi fa wa'azi ne ga masu hankali ba wai kawai ana ainihin wato ɓata lokaci ba ne ba ƙirƙirar labari ne ba ba tatsuniya ba ce ana so ne a rinka tabbaka wannan al'amarin saboda haka ya jama'ar musulmi ku sani yanzu irin waɗannan abubuwa ta ji don Allah irin yadda aljanin ya ce yana tsoron wani yana tsoron wani yana tsoron wani duk an yi ne wai dan a kashe aure sunnar muhammadu manzon Allah sunnar annabawa baki ɗaya, salawatullahi wa salamu alaihi jama'a mun gane kaɗai wai manufar kenan kawai shi menene muhimmancin shi me babban aikin shi me ce wazifar shi akan wannan mata Shi shine ya ga ya kashe auren kawai in dai ya kashe bukatar shi ta biya Allah ya kiyaye shine ainihin malam bai gushe ba ya ci gaba da mana bayani ya ce kultu sai na ce da shi منذ كم سنة وأنت ma a هذا sahil yau shekara nawa kenan kake aiki kan shekara goma yana aiki da bokan nan don Allah yanzu ko ta'adin iya kashi na wannan mata kawai bai isa ta'adi ba to aure nawa ya kashe mai wa jarirai nawa ya kashe mutane nawa ya kashe barna guda nawa ya hadar mota guda nawa ya sa aka yi duk ga sunan ba irin abin da ba su ku sani har rabri fa suna yi aljanu ana sa su je su rikida su zama mutane muna nan da kasa da muka hira da wasu suna rabri a hanyar Legas da sauran sauransu wata duniya ce wadda ta fi taka ci gaba ta fi taka wayewa da komai da komai kai kana auna abin da taka ne mutane na kama yan uwanka ba sun fitine ka ba to balle duniya aljanu waɗanda tun zamanin annabi Sulaimana waɗannan aljanu ci gabansu ya wuce ci gaban ɗan adam balle kuma yanzu ba nan mun zo mun ji irin abubuwan da aka ce ƙere-ƙeren su masu ma ba sa yi da karfe ko gora da zinare suke ƙera mota da tayar da komai kai ku kana nan har yanzu sai ka buga ka sa tif ka sa menene ka sa menene an yi faci an zo an hura ta sace maka a daji su duk da zinare suke yi Allah ya kiyaye qala sai yace منذ عشر sanawatin أو 20 tsawon ainihin wato tun shekara goma ko kuma shekara ashirin a shakku min ne wahidu bali yake ni ne nake shakka shin aljanin ya ce shekara goma ne yake aiki tare da bokan ko ashirin na manta ɗayan biyun dai wa da halki fi salasi niswatin qabla hadhihi almar'a yace kafin wannan matar da nake magana a bakinta na shiga cikin ainihin mata guda uku thumma qassala na haula is salasi ya ba mu labaran duk yadda suka yi da irin cututtuka da wa'alarwar da yawa waɗannan mata guda uku duk da izinin Allah falamma ta bayyana li sidquhu yayin da al'amari ya bayyana gare ni cewa gaskiya wannan aljani da gaske yake ya musulunta to kaji garin tattaunawa ne da shi zaka gane shi ne gaskiya ne saboda garin tattaunawa zaka ji bayanai yake na gaskiya kai daga jin gaskiya ka san gaskiya ce inda kai dan gaskiya ne to ne yake a qultu lahu sai na ce da shi khudh silahaka allazi ka bihi riki makaminka karɓi makamin da muka yi maka alkawari a ɗazu kala sai ya ce ma huwa wanne makami ne kuntu sai na ce ayatul kursi ayatul kursi ita ce babban makaminka kulla raba minka jinniyun taqra'uha fayafirru min amamika duk sanda ainihin wani aljani ya kusance ka kowane iri ne ka fara karanta ayatul kursi zai gudu ya baka wuri zai gudu daga gabanka jama'a mun ji wannan gace ko wannan ya kunga a cikin hadisi ne zo hadisin bukhari da muslim daga abu huraira sai ce hal tahfazuha ka haddace ayatul kursi qala na'am sai ce i hafiztuha min kasrati tikrari hadhihi almar'ati laha na haddace ayatul kursi saboda wannan mata tana yawan maimaita ayatul kursi garin haka ne kuma na haddace tunda yana tare da ita in abinci ta ci in bata bismillah ba za su ci tare duk abin da za ta yi haka hatta jima'i hatta jima'i mai gidanta ya zo saduwa da ita shikenan mai gidan da ya bismillah Allahumma inni a'udhu bika min al-khubuth wal khaba'ith shikenan sai wannan shaytan eh, eh, na inna Allahumma jannibni shaytana wa jannibi shaytana ma razaqtana in bai irin wannan addu'a ba Allah ka nesanta mu daga shaytan da da zaka azurta mu da shi ka nesanta shi daga shaytan sai ainihin shi wannan shaytanin aljani yayi tarayya da mai gidan a wajen saduwa da ainihin matar shikenan to dama annabi ya ce in Allah ya kaddara saduwa a irin wannan addu'a Allah ya kaddara a irin wannan saduwar an yi addu'ar shedani ba zai cutar da shi ba to yanzu in ba a irin wannan addu'ar ba kuma Allah ya kaddara za a haifi ɗa za ka yi mamaki a haifi hatsabibi za ka yi mamaki a haifi ɗa mai kunnen kashi ya kama kai lakaɗa maka duka ita kuma ya kwasa mata mari shi kenan sai dai ku ji labari ya wuce gaba shi ne shi yasa sai an bi sunna sai an bi shari'a ba wai kawai aure shi shikenan kai ka balaga shi shikenan sai maka aure kamar doki ba shikenan ba alheri tare da kai qala yace walakin kaifa atakhallasu min as-sahil yace ni dai fa ina da matsala ɗaya yaya zan yi in kubuta daga bokan nan saboda boka kafiri ne ba da imani in bokan ya kama shi zai mishi azaba azaba za ka yi mamaki mutum yana azabtar da aljani dan adam ya fi kowa daraja cikin halittu dan adam mun tattauna wata matsala wadda muka ce matsala ce aqida shin bayan Allah na gari sun fi manyan mala'iku ingantacciyar magana wurin salaf ita ce bayan Allah na gari daga cikin mutane sun fi mala'iku ainihin daraja jama'a mun gani me yasa dama shi mala'ika an yi shi ne da siffar baya saɓon Allah kai ku an yi ka ne da yiwuwar ka yi saɓon Allah ko ka bi Allah har ka iya takura kanka wajen bin Allah lallai ka fi wancan ƙoƙari wanda shi dama an yi shi ne don bin Allah ku karanta sharhin aqidatu sahawiyya. ina fatan jama'a an gane to don haka shi kukan da yake yaya zan yi in fita daga bokan nan matsala ta kenan kuntu sai na ce takhrujul ana yanzu din nan take ka fita daga jikinta fatattajihu ila makka ka fuskanci ƙasan makka wata ishu hunaka fil haram ka je can ka rayu a ainihin harami wuri mai daraja fi wasatil jinnil mu'minina a tsakiyar ainihin wato aljanu mu'mine ka je can ka rayu cikin su ya fi maka domin can babu wani shaidani da zai samu iko ko nasara a kanka kaje can akwai bayan Allah aljanu ne muminai ne kaje ka zauna ka rayu cikin su aure zaka yi zaka rayu ne harkokin ka duk abin da zaka yi akwai bayan Allah muminai a can saboda zamanka a cikin mutanen kirki yana ainihin tabbatar da kai akan halin nagarta zamanka kusa da mutanen banza bahaushe ya ce zama da maɗauka kanwa shi ke kawo farin kai zama mun gane wannan da ke sai annabi ya misali cikin hadisin bukhari ya ce kamar mutumin da yake makwaucin mai turare ne ko kuma makwaucin makeri duk sanda kake makwabtaka da mai turare babu bukatar sai ka sai turare haka siddar sai ji rigar kana kanshi haka duk sanda ya zama kana zama wurin mutumin da yake makeri ne yana ziga zigi kana tashi sai a ji ka tana karin hayaƙi da karin ainihin ziga zigin karfi to haka al'amarin yake in ya je ya zauna cikin aljanu bayan Allah mutanen kirki muminai a ƙasar Makka Da harami mai tsarki Da bayan Allah sai ka rayu cikin mutunci shi kuma boka ka ƙetare shi a nan Najeriya ko a Sokoto ko a Ghana ko a Togo ko a Nijar ko a ina yana ce yana kafirci qala sai yace walakin hal sayaqbalu min hal sayaqbalu millahu ba'da ma sana'atu kull hadhihi al-ma'asi yake sai dai akwai matsala fa duk waɗannan zunubai da ne kana jin Allah zai karɓe ni na cutar da bayan Allah da yawa anya Allah zai yafe mini ne sai ɗige ɗige guda biyu me yake nufi da ɗige ɗigen nan guda biyu sai ma'ana shi aljanin ya faɗi wasu kaɗan daga cikin irin sabon Allah kenan yayi kaza yi kaza yi kaza yi kaza Azabtu ha kasira na azabtar da wannan mata matuƙar azabtarwa wata azuba mata da ciki a kashe mata ‘ya'ya a sa ‘ya'yanta su rinka tsarin kwance da makamantan irin waɗannan shi yasa duk waɗannan abubuwa ne da suke buƙatar sai fa kana da khibra madida ba abu ne wanda yake a cikin karatu ba kawai a ilimi ne wanda ake ɗibo shi daga karatu daga kuma ƙwararrun malamai akwai matar da tana fama da aljani da asiri sai ke ta samun 'ya'yan suna ainihin ta mutuwa sai kuma ke ta ɗaukan ciki cikin na zubewa ko kuma 'ya'yan nata sai ka ji suna ta firgita da daddare ko su ta fitsarin kwance ko kashin kwance sai ka ga yaro shekarar shi goma sha biyar shekarar shi ashirin saboda uwar shi na da wannan matsala shi kuma yana ta fitsarin kwance da makamantan haka to ina sai ai bincike in aka bincika aka gane matsala a uwan ne to a magance matsalar daga uwa shi zai watsaki amma ba haka ba kullum ku kenan wurin boka wurin magori ana neman mai maganin fitsarin kwance ku bincika ku ga menene daga ina ne wannan matsalar ta fara Zama mun gane wannan da kyau ko Allah ya shiryar da mu to malam da ya ci gaba da cewa wannan aljani ya ce saboda ya azabtar da matan nan wa azabtun nisa allati dakhaltu fihinna min qabliha haka matan da na shiga jikinsu na azabtar da su waɗanda na shiga cikinsu kafin ita wannan na azabtar da su anya Allah zai gafarta mu qultu na'am sai na ce i qala ta'ala saurara ka ji abin da Allah yake qul ya ibadiyal ladina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah inna Allah yaghfiru dhunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim suratul zumar aya ta 53 kace ya ku bayina waɗanda kuka yi wa kanku ta'adi kuka yi barna la taqnatu min rahmatillah kar ku ɗebe tsammani daga rahman Allah inna Allah lallai Allah yaghfiru dhunuba jami'a yana gafara dukkan zunubai innahu huwal ghafurur rahim Allah mai gafara ne mai rahama ne don haka Allah cikin ikon shi zai gafarta maka ainihin waɗannan zunubai tun da ka tuba sabaka sai ya fashe da kuka sun maƙala sannan sai ya ce idza kharajtu idan na fita daga jikinta fatlubu min hadhihi almar'ati an tusamihani ala ta'zidi laha ku nemi wannan mata ta yafe mini akan azabtar da ita da ni sun ma'ahada sannan yi alkawari tsakanin shi da Allah akan cewa ba zai dawo ba wa sai ya fita malam yace summa qara'atu lirrajuli ala ma'in ayatin min alqur'ani sannan shi mijin sai na samu ruwa na karanta mashi wasu ayoyi na alqur'ani wa amartuhu an yarushahu fil haush na ce diya tsakar gidan diya yayyafa gaba ɗaya kun yadda ake karya sihiri in an binne shi ne kun san wannan mun yi alkawari ba mu bayyana shi ba sai yanzu asirin da ke jika kaji an faɗa maka yadda in an fitar da aljanin ga yadda za a karya asirin ta hanyar wanka ko ta hanyar sha ko makamantan haka duk mun yi bayani a baya to amma in an binne asirin ne ya za a yi shine sai a dubi wannan sihirin tafrik ne shine sai ka karanta waɗannan ayoyi wattaba'u ma tatlu shayatinu ala mulki Sulaiman har zuwa ƙarshe ka karanta kulhuwa ka karanta falaki ka karanta nasi ka karanta ayoyin nan na magana fakku sihiri waɗanda game da kissa annabi Musa qala Musa ma ji'tum bihi sihiru inna Allah sayubtilu inna Allah la yuslihu amal al mufsidina har dai zuwa ƙarshe duk ayoyin suna can baya sai ka tara ruwan ruwan zaka ɗibo a kwanan sha haka ko a wani roba ko makamantan haka sai ka ainihin kara hucin bakinta ake so ya rinka sauka cikin ruwan sanda kake karatu ba wai illan ka tufa ba a so ake ka karanta haka a'udhu billahi as-sami'il 'alim min ash-shaytanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi bismillahir واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر هكا mun gane wannan da kyau ka karanta waɗannan ayoyi a tsanaki karatu ba karatu dukan ƙato irin na gargajiya ba karatun addinin musulunci karatun alkur'ani za yi lafiyayyen karatu ka karanta a tsanaki duk waɗannan ayoyi sai a je sai a ba a yayyafa duk tsakar gidan amma akwai bukata akan a share tsakar gidan tukuna a share shi tas a tsaftace shi sai a bi a yayyafa haka in a ɗaki ne ake suspecting ɗin ɗakin ake zargin a ɗakin aka ko makamantan haka duk a ainihin wato yayyafa ta yi akwai asirin da suke suma da yayyafi suke ba binnewa suke ba sai a zo a yayyafa a bangon ɗakin in kuka yi haka duk kuka gane akwai matsala sai ku bi sai ku karanta waɗannan ayoyi duk gidan sai ku yayyafe shi da ruwa ku duba aka ce ku yayyafe shi da ruwa ba ku jike shi da ruwa ba ba wai a ɗibo bokiti a kwara cikin kabar ɗinta ba a ce ai sauki ya fi komai hajji a'a ba mu ce a haka ba yayyafawa da komai da komai ɗakin yana yadda yake za a ɗan bi a yayyafa yadda yake ko da kan wani abu ne aka yayyafa ba zai iya ɓata shi ba ina fatan mun gane wannan Allah madaukakin sarki shirye da mu to ji yadda ake yi malam ce sai na umarce shi cewa an yarushahu fil haush ya je yayyafa a tsakar gidan thumma arsala li ar ba da muddatin bayan tsawon lokaci sai shi wannan mutum ya aiko mini wa ce yace innaha bi khairin matar shi tana cikin alheri ta watsa ke tas Walhamdulillahi. godiya ta tabbata ga Allah ni wahidu na gode wa Allah wa laysa minni shay'un ba wani kokari daga gare ni walakin al'amra kullahu lillahi dukkan al'amari baki ɗaya na Allah ne kun da bayan Allah suke amma ka ce haba akwai wani aljani a duniyar nan da zai gagare ni wallahi ƙarya kake akwai wanda ya ka imani aljani ya shige shi annabin Allah annabi ayyuba eh, malamin da ya sharhin sahihul bukhari kastalani ba askalani mai fathul bari ba mai irshadus sari aljani ne ya shiga ya buge shi daga nan ya kashe shi kafi shi karatu ne ko za ka yi da'awa kafi shi ka bani. shi yasa ba ba wani girgijin kai kana eh, kayi naɗin ƙarya kana cewa haba mu akwai wani shegen aljani ga kanin kai ma shege ne a da kake girman kai ga Allah ya kamata jama'a su gane wannan tawali'u ake ga Allah abu ne ake nema a wurin Allah ba ka wa Allah dagawa ladabi za ka yi wa Allah gashi dai ku da yadda yake cewa ya ce al'amarin na gode wa Allah babu wani kokari na a ciki duk al'amarin na Allah ne to haka ake bayan Allah na gari kenan jama'ar musulmi kun ji misali na farko ko to waɗanne darussa muke ɗiba daga cikin misalan nan na daga cikin darussan da muke ɗiba shine na farko dai kaji za ka fara bincikar shi sunan shi ba za ka hau shi da duka ba dole ne za ka yi nemi ya identifying kan shi waye kai me ya zo da kai wani addini kake bi kuma musulunta shi ta fi muhimmanci fiye da fitar shi daga jikin matar don in ka matsa ya fita ya fita kawai ya fita ya fita ta iya waye maka taurin kai amma ba laifi ba ne in ka ce mishi fita karan farko amma ya sunanka me addininka me ya zo da kai Za ka musulunta in ya ce a'a to shi kenan sai ka zo kana lallashin shi to ta iya yiwa musulmi ne fasiki to duk ka ji yadda za a yi da irin waɗannan musulmi ne amma fasiki aljanin musulmi ne amma fasiki ya shiga jikinta me yasa muka ce fasiki ne saboda ya shiga yana cutar da ita me fasikanci shine laifi jama'a mun gane domin wasu aljanun ma za ga in sun shiga cikin mace bayan ainihin cutar da ita da suke sai kuma su zo suna zina da ita jama'a mun gane wannan da kyau me yanzu yana zina da ita sai ka ci ta ce tana mafarki tana ganin namijin dare da suke cewa shi ne ya zo yana zina da ita da daddare ke to kaga shi asalin bokan ma bai ture shi ya zo ya haka ba shi an ture shi ne zai cutar da ita kawai amma sai ga yana da bukatar ta tunda yana jikinta bari ya zo kawai a mafarki shi shikenan ya zo ya rinka saduwa da ita shi nan ya sadu da ita yannan sai kashe mata bukatar ta don haka yadda take kiyayya da mijin a zahiri haka kuma in sun je kwanciya ta ce ba za ta yarda da shi ba don ita ba ta da sha'awar ɗa namiji don tana kwanciya zai zo mata a sura ta bature ko balarabe kyakkyawa sai in ta ne sannan sai rinka zo mata a wani ƙato baƙin mutum mummuna da siffar tsoratarwa amma in tana amincewa sai ka ji suna cewa tana mafarkin ta ga wani bature kyakkyawa ya zo mata da kyakkyawar mota zai ɗauke ta ya kai ta wani wuri swimming pool an yi kurme an yi wasa an ci abinci mai daɗi sannan ya je mu'ashara da ita ya je ya sadu da ita duk wannan shigantaka ce ta ainihin wato aljanu Allah ya kiyaye to na daga cikin waɗannan darussan sannan yana daga cikin waɗannan darussan kaji ashe harkar da'awa za ka yi amfani ka yi da ita Ga shi dai yanzu wannan aljani ne Ga shi an kira shi zuwa ga addinin musulunci ko abin da ake yi kenan shi yasa a kuskure ne mai mummunan kuskure kawai saboda baka fahimci wannan matsala ba ka je kana ainihin suka a kai Allah maɗaukakin sarki ya kiyaye darussa dai ga sunan mun ji su da yawa mala yace annamu zajussani sani misali na biyu aljinniyu ya ba sihira fil wisadati ga kuma labarin wani aljani da ya je ya saka sihiri a cikin fulo a cikin matashin kai malam ya ce wastadalla man yara imkaniyati hamlil jinni lil ashiya'i bi qawlihi ta'ala ayyukum ya'tini bi arshiha qabla an ya'tini muslimina قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن أن تقوم من مقامك suratun namli aya ta ainihin talatin da takwas zuwa talatin da tara wannan malam ya yi sauri ya saki wata magana ne ya ce aljinni ya ba usira fil da ku ga wani aljani kuma wanda shi kuma ya je ya saka ko kuma yana saka ainihin wato asiri a cikin filo ka ji hatsari banci cikin matashin kai cikin filo sai je ɓoye asirin anan duk neman duniya kaga ba za a taɓa tsammani yana cikin filo ba kenan ko cikin filo ko cikin katifa ko kuma ya je ya samu ainihin wani wuri sakayayye haka jikin kabet ta sai makala abin to sai malam ya ce wastadalla man yara imkaniyati hamli man yara imkaniyata hamlil jinni lil ashiya'i bi qawlihi ta'ala daga cikin malaman da suke ganin eh abu ne mai yiwuwa aljani ya iya ɗaukan abu daga wuri kaza ya kai wuri kaza irin waɗannan malaman sun kafa hujja da ainihin wannan aya da Allah maɗaukakin sarki ba da labari game da Bilqis lokacin da ainihin wannan tsuntsu ya je garin yawon shi tsuntsu ne daga cikin almajiran Annabi Sulaiman tsuntsu ne daga cikin sahabban Annabi Sulaiman wane mutum Allah mai iko kenan Annabi Sulaiman kuma sai Allah ya ɗiban mishi sahabbai daga iri-iri shi kuma har tsuntsaye har zakaru har kaji duk akwai yana da sahabbai a ciki shi kenan wannan tsuntsu Annabi Sulaiman ga annabta ga malanta ga sarauta aka ce ya samu wani wuri ya zauna kawai sai ya ga cewa ina ainihin alhuda-huda aka ce ai ka san fadawa akwai tsegumi ai ranka ya daɗe ya tafi zantin fadawa ka je fada akwai gulma duk wata gulmar duniya ta ƙare a fada kakaf duk gulma da tsegumi da manki da munafunci baki ɗaya in ka samu tsohon da fadi billahi la ilaha illa huwa shi ai kwarai da gaske <laughs> wannan da ke ko nan da nan sai aka ce ai ya tafi gantali innahu kana min al ai ya tafi ba izini ma duk kalmar da aka yi amfani da ita dan gulma innahu kana min al yana daga cikin waɗanda suka tafi ba su ma nemi izini ba ba a ma san inda ya baran kai daɗi nan da nan sai sarauta annabi sulaimana sai ya ce lallai ko dai ya zo da wani jawabi mai gamsarwa ko kuma ni kuma sai na yanka shi nan sarki ya daɗe kenan ana cikin haka sai aka ce he ranka ya dade gashi ya dawo gashi ya dawo Ya ce, a to tsaya me ka zo da shi me ya jawabinka sai ya wasu kalmomi waɗanda hatta annabi Suleiman sai da hankalin shi ya tashi tsuntsu ne jama'a amma yana da kishin aƙida ya ce na je ne na gano wata mata tana sarauta tana da wani gado tana da wani kaza tana da kaza ka ga gadon nan da take da shi kai ko ganin shi baka taɓa yi ba balle ka mallake shi sarki kuma zai san haka a ce ai ranka ya daɗe wallahi bar ganin girman motar ka mita kaza wallahi shi tashi motar ta kai ainihin ninkin ta kaso kaza baka ma taɓa ganin kalarta ba sai gaba ɗaya ya dugunzuma a ce ai ranka ya daɗe fadar ka ai soro ne ma daga cikin surayen gidan shi sai ka ji sarki hankalin shi ya tashi to aka ce ai tana da wani gado gadon nan ya kai matuƙa wajen girma ranka ya daɗe jama'a mun gane wannan da kyau ko duk da ya gama yabanta akan sarauta sai ce sai dai kuma a sha na same ta da ita da mutanenta shaidan ya tushe su daga bin Allah duk mukamin da Allah ya bata ba abin da take sai bautar rana ka duba tsuntsu yana kishi akan aƙida, amma sai baka kishi akan aƙida. Aƙida yanzu shi matsalar da ta dame shi duk da ya gama yabanta sai dawo ya ta ya fatattaka ta ya ce na same ta duk wannan mukamin ta rana take bautawa ɗan ya tushe su daga bin Allah nan da nan sarki ya ce ayyukum ya atini bi arshiha qabla an ya atuni muslimina ya ku yan fada cikin kuwane ne zai zo min da wannan gadon nata da aka ce ya kai ya kawo kafin su zo gare ni suna masu sallamo kansu gare ni Kala ifritun min aljinn sai wani takadari daga cikin aljanu sai ya ce ana ati ka bihi kabla an ta koma min makamika. ranka kai daɗe kafin ka miƙe daga zaman fada ni zan zo maka da wannan gado to da wannan aya ne malamai suka yi hujja cewa ashe wannan ya nuna aljanu suna iya zuwa daga wani wuri su ɗauko abu daga wani wuri zuwa wani wuri tun daga shi qur'ani ya tabbatar da shi aka ce har annabi suleiman sai ganawa domin wannan ifrit ne aljanu matakai ne kamar yadda ka san soja akwai kurtu akwai kaftin akwai litinan akwai wane ne haka aljanu suke Aljanu suna ne na jinsi kamar yadda mu ake ce mana mutane jama'a mun gane to aljanu sunan jinsi ne in ya fara kangarewa kamar saurayi kenan yana kirniya sai a ce ifrit ifrit in ya kai ya fara zama kamar ya hankali a ɗabi'ar shekaru amma kuma ya zan a sharari ya kai shekara arba'in kamar mu a mutane mutum ya kai arba'in hamsin ana sa rai a ga ya zalla dan yana sharan masallaci sai kuma a gan shi da kwalbar giya ba a ce mai takadari me ake ce mai ashararin tsoho mun gane wannan da kyau ko in ya tafi ya tafi ya tafi ya tafi ya kangare sai a ce mai tsohon banza to shedan kenan to oga kwata-kwata wanda aka yi mukabala tsakanin shi da ainihin jayayyar da yau Allah shi wannan iblis kenan to ka kiyaye iblis wannan kwaya ɗaya ne iblis kwaya ɗaya ne shi sunan shi ne zama mun gane wannan amma ifrit to ta kenan mai ƙiriniya ya cutar da yara ya gantali nan ya zubar da nan ya buge nan ya yi nan barna to kaga shi bai gama gogewa wajen tangarancin ba don haka sai ce kafin a tashi zaman fada zan zo da gada shi kuma annabi suleiman sai ga a ah, ai akwai takadaru waɗanda suka fi ka kiriniya za su iya zuwa da gadon kafin a kifta ido zama mun gane wannan mataki na biyu shine kamar yadda muka ce sai a samu ainihin marid marid shi ake kira marid shine jam'i marada maradatul jinni gashi ne yazo a cikin hadisin sahihul bukhari da muslim sannan na, uku shine ash-shaytanu ash-shaytanu shine wanda al-marid shine wanda ya zama wato hutsu wanda yake hali na banza da sauransu a sharari shaitan wanda ya kai yana batar da mutane to sai annabi a cikin hadisin da nake ishara akai bukhari da muslim suka ya shi sai ya ce idan azumi ya kama sai a kama shedanu da maradatul jinni sai a ɗaure su a mari a ƙafa kenan sannan a kukumce su a wuyan wuyansu kamar yadda kake ganin ake wa bayi a ɗaure wuyansu wuyan wannan na hada da na wannan sannan ƙafafuwa haka wannan sai wasu suke cewa ah, to an ce an ɗaura aljanu to yaya kuma cikin watan azumi za a ga wata aljani ya buge ta ko wani aljani ya buge shi ina sirrin wannan to shine baka fahimci wancan karkasuwar ne. annabi bai ce ana ɗaura aljanu ba cewa ya ana ɗaura shaiɗanu da maradatul jinni shaiɗanu da maradatul jinni waɗanda suka kai matuƙa waɗanda daga su sai iblis da kuma waɗanda suke biye da su to su ake ɗaurewa amma in aka ce ana ɗaura aljanu ai an yi zalunci kenan don aljanu sunan jinsi ne akwai bayan Allah a cikin su akwai limamai akwai malaman tafsiri suna tafsirin azumi kuma ga jama'a su za a ɗaure su ne suka yi <laughs> jama'a mun gane to saboda haka ka rinka fahimta lafizan da annabi sallallahu alaihi wa sallama yake ainihin amfani da su don haka wannan ifrit sai ya ce zai kawo wannan gado sai annabi sulaiman sai ga yaushe za a ce wai har kafin a gama zaman fada sarki hankalin shi ya tashi wannan tsuntsu ya zo ya tawo da sarki hankali nan da nan sai aka samu wani wanda Allah ya bashi ilimi cikin su nan da nan sai ya ce ni kan zan zo da shi kafin ka kifta idan ka ka buɗe. duk sai ga gadan gaban shi sai ya ce alhamdulillah wannan fa jarabawa ce Allah ya mun anya zan gode mai ko zan kafirci wannan yana nuna maka ne ka daina auna rayuwa aljanu da taka aljanu ne zaka ji a cikin wani kaset akwai wani kaset zaka ji mun yi shi Ibrahim da ainihin wato Yusuf aljanu ne guda biyu sai ɗaya ya je sai ya saci kuɗi naira dubu biyar sai suka je suka yi hidima su samari ne shi kangararru haka suka je suka yi hidima su suka karkashe da suka ji daɗi nan kuma sai suka zo sai suka sace wa kishiyar gwalagwalai sai suka tafi jidda sai suka aje shi sai rasa yadda za su yi da shi to ita kishiyar mai kawai ce tunda ita ce uwar gida tana tsoron kar ta ce an mata sata su biyu ne a gida ita waccan mara lafiya ba ta da ɗako ɗaya ita ke da 'ya'ya to ta take an yi sata ko dai kishiyar kenan ko 'ya'yanta idan haka sai ta kawai ta za bakin ta shiru ran nan ana muka zo muna magana da wannan aljani kai yaya akai kaza kaza sai ce shi dai nake ka taɓa musu fata yace a shi dai ya dai sun dai taɓa satan naira dubu biyar amma wallahi sun je sun kashe sai dai a ce a yafe musu dan sun yi yan hidindiminsu su na samari zaka ji a kasar din sun ne an dan sai jin an dan sai t-shirt da dan takalmi eh, irin dan homeboys da sauransu eh ba aikin samari ba kenan eh aje a ba yan mata a musu ƙarya ai baba na ciya man ne kaza za wannan ma kawai ya dan bani ne in sha mai duk za a iya karya ne duk iri ɗaya ne da naku da naku mun gane wannan da kyau shi kenan sai na ce to sai ne kuma yace a sai dai wani shi ya ɗauka wa kishiyar gwalagwalai nace ina suke yace ai ya kai jidda nace to je kira shi nan da nan sai je kira shi kai ina gwalagwalanta aka je aka kira ta ke kin ga an sake gulagulanki ta ce lallai an yi mata fata wannan zahiri ni ne magana ni ne abin ya faru ni ne nake rikuyar kasar din kuma yana nan insha Allah yau wajen shekara hudu muka haka shikenan sai ainihin na ce to na bashi minti ɗaya ya gaggawa ya gudu ya je kawo shi jidda ya tafi nan da nan ha sai ce wata ashishawa ya ce to ya dawo na ce to ita waccan kishiyar ta je ta duba ta je ta duba a bebanta tsaf sun dawo sai na ce to shi kenan yanzu kam an sallame ka yana nan kasa ɗin Ibrahim da Yusuf to wasu abubuwa ne waɗanda in ka ƙaryata wato kana ƙaryata wani abu ne na haƙiƙa kamar ka samu bahaushiya ba zazzagiya gaba da baya ka ce ƙarya ne ba wani abin kifate a ƙasar zaria <laughs> zai yi sai ka samu bakanuwa ka ce ƙarya ne ba wata gurasa duk ba wata gurasa ƙarya ne ba a taɓa ganin wata gurasa a kano ba zai yi eh to in ka karyata ka karyata da abin da ka iya insha Allah Allah ya shiryar da mu jama'a kun ji wannan don haka abin da yasa wannan magana tana da muhimmanci ka fahimce ta domin gashi annabi Suleiman ne nan da nan yasa a ɗauko an gane idan karka ji an ce aljani ya tafi Amerika yanzu ya je ya ɗauko kaza ko ya yi kaza sai ka rinka ganin a ah, Amerikan da sai an yi tafiya kaza eh, eh, Saudiyan da sai an yi tafiya kaza Jidda da sai an yi tafiya a'a aljani ba irin ku da shi ba yanzu yanzu nan sai ka ce je ya ɗauko ka za ya dawo sai ya tafi da gudu Allah maɗaukakin sarki ya kiyaye malam ya ce ja'ani zaujuha ita kuwa wannan mijinta ne ya zo min da ita wa qala li sai ya ce da ni mun bi tazawwajtuha tunda na aure ta wa ana ma'aha fi khilafin shadidin ni da ita muna cikin saɓani mai tsanani kullum faɗa bal takrahu ne kurhan shadidan tana ƙina ƙiyayya mai tsanani wala ta tahammalu minni kalimatan wahidatan ba ta iya jure kalima ko ɗaya daga gare ni Tun maganar da na faɗa sai ta mai da abin faɗa duk abin da na faɗa sai abu ya zama rikici wata ta tamanna firaki kullum tana fatan ta rabu da ni Wata takunu murtahatan fil ma dumtu ana Raira mawjudin takan zama murtaha ina ma'ana murtaha tana cikin farin ciki da yalwata a cikin gidan matukar dai ni bana gidan fa iza dakhaltul baita idan ko na shiga gidan ta baya sai ta shiga cikin kunci wa ka anna jasadaha qad ala naran min al saboda fushi kamar ka ce jikinta ya kama da wuta da zaran na shigo gidan falamma asma'atu har ruqya wahidu bali yace yayin da na jiyar da ita ruqya na karanta mata ruqya kenan duk sanda yace ruqyan nan ya gaya maka a can baya ga irin ta wadda yi sha'arat bi takdirin sai ta ji wani raɗaɗi wato takdir shine kamar abin da bahaushe ke cewa ka san in ka zauna ka daɗe a wuri ɗaya sai ka ce ƙafata ta yi tsami ko jini ya taru Ya ce sai ta ji takdir wato kamar wurin abin nan gefen yatsunta haka ya yi mata nauyi haka wa biƙin fi ha sannan ta ji kunci a cikin kirjinta haka wani mara lafiyan ka nemi shi karatu ba abin da zai faru sai dai ce ji ya ji hannayen shi sun mutu haka sannan kuma ya ji kirjin shi kamar an hula wuta a ciki wasu da'in fi ra'asiha sannan ta ce kuma tana jin matukar ciwon kai a kanta walakin na halam tusra sai dai kuma bata faɗi suman ma ba fa baitu ha suwaran min kitabillahi sai na bata wasu surori waɗanda aka karanta su a cikin littafin Allah musajjalatan waɗanda suke an ɗauke su ne ala ashirifa a cikin kaset kaset shine sharif to jam'i sai ka ce ashirifa kakkace shurut kana cewa shurut ka burkice baka iya sarfa kenan ashruta kaset an gane guda guda ɗaya kuma sharif kaset wa amartuha an tastami alaha limuddati khamsata limuddati ko khamsati wa arba'ina yauma nace mata ainihin wato ta je ta saurari wannan kaset gwargwadon ainihin wato tsawon kwanaki arba'in da biyar mun gane wannan yauman matura uni sannan bayan nan sai ta dawo gare ni to ta iya ka ce waɗanne surori ne aka sa a kasar ɗin ai an faɗe su a can baya mun ce kuma duk wanda yake da buƙatar kasusuwa ɗin za a iya ɗaukar mishi duk muna nan da su baki ɗaya